mu da kasancewa da mu a cikin shirinmu na sakonnin masu sauraro, a inda zan karanto sakonninku ƙarƙashin labarinmu wanda ya ƙare mai suna direban gidanmu, wacce Aisha Musa ta karanta wato Maman Twins. sakon Sakonmu na farko ya fito daga Fatima Abdallah inda take cewa, Masha Allah, wow, that's a wonderful story. May Almighty Allah bless you. Amin ya hayo ya kayyumu. Thank you so much, Sister Fatima. Rashida Ahmad kuwa cewa ta yi, Alhamdulillah, Masha Allah, bravo. Thank you for the story, wish you all the best sis. To, Masha Allah, Sister Rashida, nima ina godiya. Sai saƙon Rahina Ismail take cewa Alhamdulillah, Alhamdulillah, Masha Allah, thank you so much, sweet sis. To, Masha Allah, ina godiya a gare ka ke ma Sister Rahina. Sai saƙo na gaba da nata inda ya fito daga Sadiya Shu'aibu inda take cewa Alhamdulillah, Masha Allah, muna godiya, mun ji daɗi sosai. Ni na fi jin haushin Jannat da Aliyu da Umma. Abin da ya fi daɗi shine Jalal, Momi, Mamma da sauransu. Allah ya bada lada, marubuciya da mai karantawa da mai channel ɗin Ash Multimedia wato Mama Mufida. To masha Allah sista Sadiya Shaibu muna godiya sosai amin ya hayya ya mu Sai sako na gaba da nata inda ya fito daga Lawan Nasiru inda yake cewa thank you so much labari kan yayi daɗi sosai thanks to Ash Multimedia. To masha Allah muna godiya sosai Malam Lawan. sai saƙon Aisha S ta ce masha Allah, Badariya ta ce masha Allah. MD Day One aka ce thank you so much my aunty Aisha Allah ya ƙara basira, ai ya kamata a ce daga ƙarshe ta haifi ‘ya'ya'yan biyu. Kos, to shi kenan ina jin dai ah, sai mu tara a wani sabon labarin kenan aka sake dawo da ita. ina ga marubuciyar sai ta bamu wannan damar ta ce to an haifi yan biyu kin ga daga nan sai a sanya ɗaya Aisha ɗaya kuma aisha <laughs> to masha Allah ina godiya sosai ina tunanin sakon daga sister Usaina ya Saudiya kenan ko to ina godiya sai sako na gaba da nata inda ya fito to sunan dai da larabci ne amma aka ce masha Allah Allah ya kara basira oke sako daga Khadija Yakubu to amin ya Allah ina godiya sosai Sakonmu na gaba ya fito ne daga Mahmud Hausawi a inda yake cewa Thank you very much. Labari ya yi daɗin ji sosai, marubucin littafi Allah ya ƙara fasaha. Muna godiya. A yadda na fahimta labarin akan Janan ne kuma ita tafi bani haushi. Uwar Jalal ta fi burge ni. Mamu Fida mun gode sosai Allah ya taimaka. Gaskiya ta shakki tana nishaɗantar da mu. To Amin ya hayo ya mu Malam Mahabutu muna godiya sosai Allah ya saka da alkhairi. Sai saƙo na gaba da nashi a inda ya fito daga Fatima Muhammad A. Aida take cewa jazakillahu kairan masha Allah. To sista Fatima Muhammad e eh, ina godiya sosai da wannan dama nake amfani wajen tallata muku channel ɗinta da take cewa tana koyar da girke-girke ne a ciki ku yi sacin Fatima Muhammad A eh, za ku ga channel ɗin sai ku yi subscribing domin koyan daɗaɗen girke-girke. To ina godiya sosai. Sai saƙon Maria Joget, sorry in ba faɗi sunan daidai ba, Ta ce masha Allah masha Allah gaskiya labari ya yi daɗi sosai Allah ya ƙara basira da ɗaukaka. To amin ya Allah ina godiya sosai. Sai wannan saƙon aka ce masha Allah saƙo daga to tabab to sunan dai ban gane ba amma ina godiya sai sakon niteshe balaraba aka ce masha Allah mun gode sosai to ni ma na gode maryam ramadan ramadan aka ce masha Allah muna godiya Allah ya kara basira amin mama na ni ma na gode umma akila ta ce alhamdulillah masha Allah muna godiya Allah ya ƙara basira. To amin ya Allah muna godiya sista Aisha Musa maman twins ita ma da ta karanta labarin tana godiya haka mama rubuciya Sai saƙon Oman Oman aka ce masha Allah Okasiwa Tiwa aka ce masha Allah Aisha Muhammad ne ko Mahmud aka ce masha Allah. Sai saƙon Halima Muhammad Ta ce alhamdulillah masha Allah muna godiya sosai da fatan alkhairi Allah ya kara basira. To amin sista Halimatu ina godiya. Sai Hiddo Isa aka ce masha Allah. Mamman Haruna Idris uh, eh, BGD TV aka ce masha Allah muna godiya sosai hajiya Allah ya kara basira da ilimi mai amfani. Na gode sosai. To ni ma ina godiya sosai amin ya Allah. Sai saƙon Jamila Yusuf aka ce masha Allah littafi ya yi daɗi Allah ya kara basira. Matar mutum kabarinsa Allah ya ba mu ikon cin jarrabawa. Allah ya bamu ikon cin jarrabawa ɗin ita ce ga jinin. Sorry ban gama gane ƙarshen ba, to amin ya hayu ya kayi mu ina godiya sosai sista Jamila Yusuf. Sai saƙon bara'a maman Amira ta ce masha Allah alhamdulillahi Allah yi wa rayuwa albarka ya hayu ya kayi mu. To amin ya Allah ina godiya sosai. Muntari Musa aka ce masha Allah Allah ya ƙara ɗaukaka. To amin malam Muntari muna godiya. Marsiya Mahmud ne ko Muhammad? aka ce masha Allah Allah ya ƙara basira Fatima Sumaila ta ce masha Allah thanks my sis thank you so much sai sakon wasila Ahmad Darazawo Kamila ta ce masha Allah amma dai ni ko zazzabi ba zan sa wa kaina babar HIV akan soyayya akan soyayyar namiji ba tabbas kamar network yake jinjina ga marubuciya da mai karantawa da sauran ma'aikata to ina godiya sosai muna godiya baki ɗayan mu sister wasila aiko dai kan a harkar lafiya aka cewa a bita da tsira ne ko da kwana ne ko da menene <laughs> hausawan cikin cinan ɗin ko ka san me na so na faɗa ko me nake so na faɗa na carke to sai sakonmu na gaba inda ya fito daga hajiya jamila saudiya ta ce masha allah masha allah good to ina godiya hajiya jamila tawa sai sakon hajiya hajiya ta ce yau allah na na tausaya wa janan gaskiya dai kam duk da ma ita ba ta wani tausayin kanta dai gaskiya tunda ai Allah ya bata hankalin sanin daidai daidai gwargwado kuma an bata tarbiyya amma kuma dai to kaddara ba ta wuce kan kowa Allah ya sa mu dace sai sakon Rukayya Nuhu ta ce please kwana biyu ba mu ga matar makaho ba to matar makaho kamar an kammala shi a yau don ban samu na karanta sakonnin nan ba sai bayan sati biyu to ina godiya sister Rukayya sai sakon halima maman abida wanda ya kasance na karshe ta ce alhamdulillah To ne ma alhamdulillah duka duka anan na kawo ƙarshen waɗannan sakonnin naku ko masu sauraron mu. Ƙarƙashin labarin mu wanda ya ƙare mai suna direban gidanmu, direban gidansu. Ko? Uh, na marubuciya uh, Sanas Diya a channel ɗinmu mai suna Ash Multimedia tare da ni wacce na karanta muku Aisha H. Kabir Mamu Fida. duka duka a nan zan dakata muna godiya da lokacin ku da kulawan ku Allah ya saka da alkhairi ina muku fatan alkhairi a duk inda kuke alherin Allah ya kai muku ku huta lafiya kada ku manta ku dinna subscribe na channel ɗinmu mai suna ash multimedia domin ci gaba da samun kayyadattun shirye-shiryenmu haɗe da telefon hausa na ƙwararrun marubuta mun gode